This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin wannan shirin. Yanzu ma ina tare da sahabu iman Aliyu. Bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji rahoto akan taron faɗakarwa da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya wa matasa a makon jiya a Jos akan yaƙi da zazzaɓin cizon sauro. Sannan kuma Salisu Garba ya gabatar da rashin tayi. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya ce gwamnatin gwamnatinsa tana sake nazarin ko ta saka sunan koriya ta arewa a jerin kasashe da suke goyon bayan ta'addaci bayan harin da kasar ta kai kan na'urorin kwamfutan kamfanin hada fina-finai na sony al'amarin da jama'a amurka suka aza laifin kan kasar mai bin tafarkin kwaminisanci. da yake magana cikin shirin talabijin na CNN mai suna State of the Nation, Mr. Obama ya ce bai ɗauki satar shiga na'urorin kwamfutan kamfanin Sony a matsayin ayyana yaƙi kan Amurka ba, amma alama ce ta irin hasarar kuɗi masu yawan gaske da irin ɓarnar da za a iya aikatawa ta wannan hanya. Koriya ta Arewa ta musanta cewa ita ke ita ta kaiwa kamfanin Sony hari kan na'urorinta, wadda daga bisani ta fallasa wasiƙun imel da wasu bayanan sirri na kamfanin a dandalin intanet. wanda suka saci shiga na'urorin kamfanin suna sun kira kansu baradin zaman lafiya daga nan suka yi gargadin cewa mummunar makoma tana dakon duk wanda ya je kallon siliman mai suna da interview a cikin siliman hukumar leƙen asiri ta amurka cia ta yi hayan yan jarida biyu su kashe shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un jiya ladi aka yi zaben fidda gwani na shugaban ƙasa a tunisia a ƙuri'ar da aka ɗauka a zama mai muhimmanci a yunkurin da ƙasa take na koma ga bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya. Ba a dai ba da ƙwarya-ƙwarya sakamako ba amma jam'iyyar ɗan takarar da ake kira Beji Kate SBC wacce take adawa da jam'iyyun addini cikin sauri ta ayyana cewa ta lashe zaben akan abokin takararsa shugaban ƙasar na wucin gadi Monsef Mazuki. Shugaban yaƙin neman zaɓe na SBC ya ce sakamakon farko-farko wanda ba a hukunce ba ya nuna cewa beji wanda tsohon minista ne dan shekara 88 da haihuwa ya samu nasara amma a nasa martanin shugaban yakin neman zaɓe na shugaban ƙasar ya yi watsi da igirarin abokin takararsu yana mai faɗin cewa da wuya yanzu haka ya yi ƙararin cewa wani ya yi ƙarin cewa shi ya samu nasara shugaban amurka barack obama ya ce matsalolin tattalin arziki da rasha ke fuskanta ya nuna cewa shugaba vladimir putin bai ƙure shi ko amurka ba a wata hira da ya da tashar talabijin ta cnn mr obama ya yi watsi da ikirarin da ake yi cewa mr putin maradona ne wadda ya kure amurka da kasashen yammacin duniya a gwagwarmar da ake yi a ukraine Mr. Obama ya ce Mr. Putin yana fuskantar rugujewar darajar kuɗin kasarsa da kuma mummunar komar tattalin arziki. Matsalar kuɗi da Rasha take fuskanta ya biyo bayan takunkumin kare tattalin arziki da Amurka da kuma tarayyar Turai suka aza a kasar bayan da hukumomin kasar da suke Moscow suka kwace yankin Crimea a farkon wannan shekara. waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masar ta buɗe kan iyakarta da gaza na wani ɗan ƙajeren lokaci domin waɗanda suka makale a masar su samu sukunin tsallakawa su koma yankin Falasinawa. jami'an ƙasa suka ce za a ci gaba da buɗe tsallaken daga jiya lahadi zuwa yau litinin a dukkan sassan biyu domin matafiya da suka makale da masu neman jinya da kuma barin kayayyakin taimako na jin kai su wuce zuwa zirin gaza tsallaken da ake kira rafa shine hanyar shiga zirin gaza da baya karkashin ikon isra'ila an rufe kan iyakan ne tun a wajajen ƙarshen watan oktoba bayan da aka kai wani mummunan hari da ya hallaka fiye da sojojin masa talatin an sake buɗe kan iyakan na wani ɗan ƙaramin lokaci a ƙarshen watan nuwamba domin dubban falasɗinawa da suka makale a masar su sami damar koma gida daga ƙarshe pakistan ministan harkokin cikin gidan ƙasar chaudhry nisar ali khan ya ce gwamnati tana da bayanai cewa 'yan ta'adda suna kitsa wani hari shigen mummunan harin nan da suka kai kan wata makarantar soja a cikin makon jiya Khan bai ba da wani ƙarin bayani ba, amma ya ce tilas 'yan ƙasar baki ɗaya su kwana cikin shiri. Ya gargaɗi kamfanonin wayoyin salula cewa za su fuskanci tuhumar ta'addanci muddin suka ba da shaidar bogi ta mallakar lambobin wayar tarho. hakanan kuma ministan ya gaya wa masu otal-otal cewa su tabbatar da shaidar baƙi da suke baiwa masauki ya ce za a aza musu laifi muddin suka baiwa 'yan ta'adda masauki ya yi kira ga al'ummar ƙasar baki ɗaya su baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta wajen basu dukkan bayanai da suke da shi da zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a makon jiya sashen hausa na muryar amurka ya shirya wani taro a jos jihar plateau na faɗakar da matasa muhimmancin tsaftace muhalli domin yaƙi da zazzabin cizon sauro Matasan sun kuma gudanar da wasan kwallon kafa tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta VOA Flamingo da ke Bauchi da Plateau Team don sada zumunci. A cewar jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria a nan jihar Plateau Filimon Dagwa, cutar bata san babba ko yaro ba kuma ba ta la'akari da ƙabila ko yare, don haka hakkin kowa ne ya tashi haikan wajen yaƙar cutar ta wurin tsaftar muhalli. In na mace sauran ta cije ka, da sa maka wannan kwayan cutar a cikin jikinka za ka samu wasu damomi za ka samu ciwon kai akwai zazzabi wani lokaci akwai ciwon ciki wani lokaci bakinka ba daɗi ciwo abinci ka ba karfi wani lokaci yakan cire ciki ma mata wani lokaci za ta haifu lokacin bai kai na eh, wata tara ba Wasu da suka halarci taron faɗakarwa sun bayyana matakan da za su ɗauka wajen yaƙi da cutar ta malaria. Sunana ta Ibad Abdulrashid. Gaskiya mun samu karuwa yanzu haka mun san yadda za mu yi mu jara kanmu saboda bara mu samu ciwon sauro ba. Sunana nan Lokɗan Ladi. Na koya game da yadda zan je yi sabta a gidana, in share bayan gidana. Man koya kan da in yamma yayi zan yi rufe kofa na kamin ta shiga bacci. sunana paul tunlong ji daɗi da shawara da kuma lecture da aka yi mana game da tsabtace gida da kuma jikinmu saboda malaria a fagen wasan kwallo da aka buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta voa flamingo da ke garin bauchi da plateau team kuwa tim ɗin flaton ne suka ci Flamingo kwallo ɗaya mai ban haushi. Koci-kocin kungiyoyin wasan biyu sun bayyana cewa wannan wasa ya ƙara musu danƙon zumunci. Sunana Vincent, koci na, na Jos. Dama shanin wasa dole a samu nasara a samu abin amma it was a very good game. Dama shanin wasa yana haɗa zumunci. Would like to mu sake haɗuwa kuma. Ni ne mai suna Bula Felix Status, coach VOA flamingo bauchi gaskiya dama ita wasa kan ta gaji wannan mai nasara tare da losing so wannan mu dai zama abu mamaki ba so da kwallon kafa da ya targa ta gaji wannan so in Allah ya daba dai da ma nan da wasu lokaci ma za mu sake neman su don mu sake wasa irin wannan na sare zumunci. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Leo Keyan ya yi bayani kan irin waɗannan tarurrukan wayar da kai da muryar Amurka ke gudanarwa. na farko dai zana wannan ba wani abu ne da muka kirkiro da shi sabu ba an saba yin wannan gwamnati ne na america suke taimakawa mutanen karkara musamman a kasashen afirka saboda a samu a kawo da zazzabin ciwon sauro domin ba maganar kwallon kaba kuna ake ba ana ba da jawabai akwai masana da suke zuwa su ba da lecture akan zazzabin ciwon sauro tsabtata muhalli shine ainihin abin da ya kamata kowa ya rungume shi a gyara muhalli saboda a zauna babu sauro to don kuma za a samu karshen zazzabin ciwon sauro muna sada zumunci ne ƙwallon kafa ya sada zumunci mun kawo matasan bauchi suna wasa da matasan jos wanda kwa watakila da kwanan ba zai wuya a haɗa irin wannan zumunci amma kin a hankali hankali saboda kuma abinda suke so ne kin ga sun fito da kwai da kwarkwatan za a yi kokari a ci gaba da wannan a koma zama irin na da na zaman lafiya na dindindin. Matasan sun kuma gudanar da aikin shara da yanke ciyawa a bayan gidan rediyon jihar Plateau wato PRTV. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To kafin mu gabatar da rashin ta'i a shakata da wannan waka. बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना have चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Salisu Garba zai gabatar da rashin tayi. Ba za Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barkamu da sake saduwa. salu Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. Yau za mu kawo ƙarshen firar tamu da bakon namu barista Solomon Dalun. Kun ji shi makon jiya, inda ya ce masu hali na sayan shari'a, kana mahukunta kuma suna cin karensu ba babbaka lamarin da ya ce ba zai bar ƙasar ta ci gaba ba musamman a tattalin arziki. Mun ɗora daga inda muka tsaya inda na ce, kana jin mu ne suka ja wannan ko kuma abin da muka gada ne daga hannun Birtaniya? Jawon gado muka yi daga hannun Birtaniya. Ana ala misali akwai sarki a wajenmu wanda ya ci haraji. An cire shi a sarauta an daura shi aka kawo wani aka sa. Mm-hmm. A lokacin a lokacin mulkin mallaka kenan ko? A lokacin tura mallaka. Eh. Akwai sarki ma har yanzu kuma a wajenmu wanda yana na yana cin zalin eh, talakawa bature ya zo haka ranar daya yana kallon bature ya kama shi ya cire ya kore shi a kasa ya kai shi eh, eh, hijira zuwa wani kasa saboda haka ba mu ga da wannan ba ko a zamanin su mu na farko su sadona a wolowo mm. da su namdi azikiwe akwai doka da oda kuma ana bi ana bin ta sosai mun raba gari da bin doka yawa a zamanin ah, mulkin soja ah, ah, kuma sojojin farko ko kuma dai sojoji na gaba to ba zama ba zan sai ina belin su ba domin ciwo ana fara ta da ciwon kai saboda haka mulkin soja eh. ita ce ta fara kawo wannan ita ta kawo wannan tabargazar da tabargazan domin in ka duba murtala ya zo ya kawo da waɗansu manya-manyan jami'an gwamnati kuma ya zarge su da zalunci da rashin bin doka mm. kenan kaga abin ya soma daga zamanin mulkin soja domin a bakin su muka ji cewa ana kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza don haka ba za mu nuna yasa ga turawan mallaka ba mm. amma za mu za mu ko mummunan hali wanda mu muka shuka. Wato mu kuka da kanmu kenan ko? mu koma mu yi kuka da kanmu. To su irin waɗannan shugabannin da suka haddasa wannan abin da ya faru a ƙasarmu su ya suke ji me suke yi? E wato a Najeriya a halin yau tsofaffin shugabannin kamar ba su da wani taimako sosai ga irin waɗannan halaye ba me ya sa na faɗa haka in ka lura da wani takada wanda dattawan arewa sun sa hannu a kai mm. sun zargi waɗannan tsofin shugabanni da saya su da hannun suna kallo ana kashe-kashe ba su ce ba ana karya doka a kasa ba su ce ba ana miyagun ayyuka ba su ce komai ba kuma su ne iyayen kasa wanda Allah ya bar su rai hausawa sun ce ba zai yiwu dan akuya ya mutu da igiya ba idan da tawa suna gida to ga da tawa suna gida kuma dan akuya ta mutu don hmm. haka su ba su taka rawa sosai a zo a gani da cikin halaye na karye-karyen dokokin da ake yi ba mai yiwa su ma hanayensu da manja shi ya sa suna jin tsoron safar riga. Doka na sa haɗin mutane, to za ki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro. Wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ne ya ba ka tausayi. Wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinƙa yin tunani. ko me za ka yi rinka yin tunani. To, to wato yanzu dai ƙasar Najeriya dai sai dai mu ce sai gyaran Allah ko? Eh shi Allah ba abin da bai gagare shi ba. Yana iya tada shugaba na kwarai wanda zai ladabtar da kowa ya hmm. girka kuma tsarin bin doka da oda domin a samu cin gaba mai yiwuwa mun shiga wannan halin domin mu yan najeriya karan kanmu ma mun munafince mu tukuna mun samu irin wannan hukunci daga wajen allah ba haka ba irin abu halin da aka shiga ciki na rashin bin doka tana da hasari kwarai da gaske a najeriya yanzu kaza ya fi mutum tsada domin in ba ka da dubu biyar zuwa goma ba za ka samu kaza ba amma wai ka kashe mutum akan hanya hmm. yar shi ka wuce ma ba wanda zai tambaye ka ba ba wani abu bane karamin yaki ne ba wanda zai tambaye ka haka da da a kashe mutum kaga ana kallo kowa zai wuce ai muni ta kai kenan to saboda haka ah, rashin bin doka da oda na da illa sosai ga kowane abin da kasa za ta tunkara To, uh, barista, da a ce Najeriya ta natsu daga irin abun da ka faɗa yanzu, da a ce natsatsiyar ƙasa ce da take bin doka da oda ga al'umma Allah ya ba ta, ga albarkatun ƙasa ga na mai ga ilimi na al'ummata. Kana jin akwai wata ƙasa Afirka da za ta ɗaga ma Najeriya kai? idan nigeria da ta nasu ta kama hanya ta kai kanta bisa ga kirarinta na babban yaya a eh. afirka yana mm. so in tabbatar maka ko amerika nan baka ke da sun kaura zuwa najeriya ken da suke nan da za su kaura zuwa najeriya za su kaura zuwa najeriya kuma yau in ka tabbatar da najeriya kasa mai bin doka da oda kuma ta kama hanya mutane su tabbatar da gaskiya ke bakake da yawa duniya za su koma jira. Hmm? Ba za su koma da zama domin na karanta sai gumi da yadda kuma bakake a duk duniya suke ji su cewa ina ne tushinmu ba su koma wurin hmm. don kome na wajen ba za su koma wajen su ba da gudunmawansu domin a gina kasan abin da ya sa ga kowa na cewa zuwa wayan surare shine irin halin da kasar take ciki to lallai sai mu ci Allah kiyaye amin to barista na gode da yawa Nima na gode amma wannan fira da muke da kai karshen firar kenan da fatan za a yi gyara a kasar a madadin bakon namu barista Salman dalun da juli garsha wadda ta shira mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke muku fatan alheri sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda ku ji mu da wani sabon shirin To ma sauraro muna fata za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako kamar yadda muka saba ba. amma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai dama kuwa an cewa ka biki mai ita ta fi daɗi. Ah, yau mai magana ba fancin direban trailer da Allah ra'ayi na shi ne, Amurka sashen hausa masu watsa labaran nan allah ya rika muku allah ya kare ku sahina shi ne zan muku godiya da yadda kuke nemo wa talakawa yan a yadda kuke filin da gaskiya allah ya ba ku sa'a allah ya ba ku nasara allah ya kare ku da ku lafiya magana uba fasfe eh. rewa sunana muhammad sani barra ramin mashogalo karbin nan niger gaske don allah biyu ku a sannan da saƙona zuwa ga farfesa a ta harbe ba don allah ya ba da dama yan najeriya su jifar kuri'ar su da irin rijista da ke hannun su har yanzu ba rijista nan ba ta wadaci jama'a ba kuma don allah farfesa a ta harbe ka zama cikin masu kishin a masu kishin najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Zakari Guri, jihar Jigawa, Najeriya, shirwa makasan Hadeja. Ibrahim Alfa Allah ya maka albarka Ubangiji Allah ya taimake ku akan wannan shiri da kake Ubangiji Allah Allah ya kare ka kare zuriyarka Ubangiji Allah Allah ba da ikon dama yadda wannan bayan Allah da kuke gogari a kansu Allah ya fitar musu da haƙƙinsu Assalamu alaikum Assalamu alaikum murya Amurka sunana Basiru mai tirela ba kawai zaɓe ra'ayi ne sunan lokal gama jihar Kebbi tarayyar Najeriya biyo don Allah da annabi ku faɗa mutanen jihar Kebbi mu fa a ɗan majalisar dokoki ba mu duk da wani ɗan majalisa mai wakilta mu in ba alhaji bello da sun kawo waje ba don haka duk wasu keke da ake yi na banza ne don haka mai gima zo na samu dakin gari wallah ka rike mun da latin kawo waje matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakilta su duba ko da su a da magana ba su da zaɓi ra'ayi ba ko su lokal gama jihar kebbi najeriya yau ku sami sauti na gode. Haka ne kafin mu gabatar da takaitattun labarai ga wannan matashiya. Masu sauraro Hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. A ‘yan maza Allah ba mu. Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba. Ko ma ba ka da Hausa bature iya saurara. Bayani ka same shi. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga Indiya. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले Har ya zuwa Sudan. Malle kuma gida Nijar da Najeriya. kuma waƙoƙi na Amurka da ɗumi su. Oh, oh. Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. Filin a To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce gwamnatin sa tana nazarin ko ta sake saka kore ta Arewa a jerin kasashe da ke goyon bayan ta'addanci bayan harin da kasar ta kai kan na'urorin kwamfutan kamfanin hada fina-finai na Sony al'amarin da jami'an Amurka suka aza laifin kan kasar mai bin tafarkin kuminsanci. da yake magana cikin shirin talabijin na CNN mai suna State of the Nation jiya Lahadi Mr. Obama ya ce bai ɗauki satar shiga na'urorin kwamfutocin kamfanin Sony a matsayin ayyana yaƙi a kan Amurka ba, amma alama ce ta irin hasarar kuɗi masu yawa da irin ɓarnar da za a iya aikatawa ta wannan hanya. jiya lahadi ya kai zaben fidda gwani na shugaban kasa a tunisia ƙuriyar da aka ɗauka a zaman mai muhimmanci a yunkuri da ƙasar take na komawa gabin tafarkin mulkin demokradiyya ba dai ba da ƙwarya ƙwariyar sakamakon zaɓe ba amma jam'iyyar ɗan takara da ake kira beji kaid esepsi wacce take adawa da jam'iyyun addini cikin sauri ta ayyana cewa ita ta lashe zaɓe kan abokin takararsa amma ɗaya ɓangaren suka ce ba haka zancen yake ba shugaban amurka barack obama ya ce matsalolin da tattalin arzikin rasha yake fuskanta ya nuna cewa shugaba vladimir putin bai kure shi ko amurka ba a wata hira da ya da tashar talabijin ta cnn jiya ladi mr obama ya yi watsi da girarin da ake cewa mr putin maradona ne wanda ya kure amurka da kasashen yammacin duniya gwagwarmayar da ake a kasar ukraine Masar ta buɗe kan iyakarta da Gaza na wani ɗan gajeren lokaci domin waɗanda suka makale a Masar su samu sukunin tsallaka su koma yankin Falasɗinawa. To a gaishe ka, masu sauraro <laughs> yanzu dai nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne agogon Washington DC. Kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummaya Lice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.